يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عزنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا سافير لتنين sha hudu hudu ga watan watan sha daya watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya a zulqa'ida na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wadda sai daidai da ta yi hukin bani na sha hudu ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya allah ya sake adama wannan lokaci mai albarka <clears throat> domin ɗora daga inda muka tsaya a karatun littafin alkawalin muke da alaƙi kitabi tauhid na babban malami Muhammadu bin salih al-usaimin fashin baki na asalin lissafin babban malami muhammad bin al-wahab na kitabu tauhid kuma yankuna sun amina babi na shida babi na ƙarshe a babuka da suke cikin wannan littafi wanda yake magana kan fadar allah wa ma haka ƙadari wato bayi ba su girmama allah yadda ya cancanta su girmama shi ba kuma mun gama jin matani na shi malam muhammad bin abdulwahab har zuwa ƙarshen matsaloli mun juya muna jin fashin baki na shi malam muhammad bin salih al-husaini kuma idan kuna tunawa muna nan dai muna jin fashin baki da malam yayi game da Hadisan abdullahi dan abbas ko daga al-abbas dan abdulmuttalib wanda manzo Allah su sallam ya tambaye sahabbai shin sun san tazara da tsakanin sama da ƙasa suka ce Allah da manzonsa ne suka sani to nan ne manzo Allah ya dauka yake tai musu bayani tazara da take tsakanin sama wannan da muke ganowa da nan ƙasa har zuwa al'arshi mun kwana inda yake cewa walaita ya fa alaihi shay'un min a'mali bani adam nan ne ko ke to duk da wannan tazara babu wani abu da yake koya ga Allah game da ayyukan yan adam duk abin da yan adam suke yi tare da wannan tazara da ke tsakanin ubangiji mahalicci da bayi ababen halitta to ya san abin da suke aikata wa qawluhu a'mal da yace ayyuka ainan ne ku shafi 579 sakin layi na biyar daga sama idai ce qawluhu wa laysa yakhfa fa'alin shay'un min a'mali bani adam to wa qawluhu fadar manzo Allah sun kalmi da yace a'mal yace ayyuka in qurinat bil in qurinat bil aqwa in qurinat bil aqwal sara al murad biha a'mal al jawarih idan aka kawo a'mal kuma aka gwama ta da kawo al aqwal maganganu to sai zaman to abin da ake nufi da al a'mal anan a'malul jawarih ayyukan gabbai wal aqwal lillita su kuma maganganu da furuci sai a ce ainihin furuci na harshe wayin ufridat shamalat a'malar jawarih wa akwalar lisan wa a'malar kuru amma idan aka faɗi kalmar al'amal kadai ayyuka to ta gane ayyukan da ake da gabbai da furucin da ake da harshe da kuma ayyukan da ake a cikin zuciya ma'ana ƙudiri saboda kurci magana aiki ce an gane su haka nan ƙudiri shi ma aiki ne da aka sai shiga cikin amal wahiya huna mufrada to anan an kawo lafazin amal kadai fatashmalu kullama yata'allaqu bil lisani aw al qalbi aw al jawarih da aka sai ta game duk abin da ke da alaka da harshe da zuciya ko zuciya ko gabbai ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya san kudurin mutane ya san furucinsu ya kuma san ayyukansu wanda suke yi da gabbansu bal ablab min zalik annahu la yakhfa alayhi shay'un min a'mal bani adam fil mustaqbal ba ma wai haka ba abin da yafi wannan shi ba wai ya sani bane a'a babu ma wani abu da yake koyuwa gare shi daga ayyukan 'yan adam fil wanda za su yi nan gaba fa ya ya'lamu ma kunu fadlan amma kan ya san me zai kasance nan gaba Allah subhanahu wata'ala ballantana abin da ya riga ya kasance qala ta'ala Allah ce yace ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaba da bayi ya kuma san abin da ke bayan su taha mi'atun wa ashara sura ta 20 su taha aya ta 110 ai ma ya hu wa ma a alayhi wato Allah ya san abin da yake fuskantar su ko abin da suke fuskanta za su yi nan gaba da kuma abin da ya rigaya ya wuce ولما قال فرعون لموسى ان فرعون يسيد موسى عليه السلام فما بال القرون الأولى منين شأن أي ما شأنها منين شأن الأمم من فرقود سكا غباتا سورة طه سورة همسلة لها قال النبي موسى سيباش يتي قال علمها عند ربي في كتابه ilimin abin da yake ishafin al'ummomin farko ina wurin ubangiji na a cikin littafi ai mahfuza waɗanda an kiyaye su an rubuta ayyukan kowa an documentation an ajiye komai la yadhillu rabbi ubangiji na baya bata ma'ana la jihalu bai jahilci abin da suka yi ba wala yansa kuma baya mantuwa طه 51 إلى 52 سورة طه آية 51 زوى آية 52 أي لا يذهل عما مضى سبحانه وتعالى وتوبنجي بيرب كان قبرا abin da iga bata subhanahu wa ta'ala da haka idan sun yi ya riga ya sani in ma za su yi ya riga ya sani in sun yi bai manta ba ina nan abin an ajiye shi kuma kowa zai je itarar da sakamakon aiki shi والنبي صلى الله عليه وسلم صدر هذا الأمر بحل maza Allah su sallam ya fara wannan al'amari wannan tambaya ko wannan bayani da zai yi da tambaya da lafazin hal addallati ala tashwigi wa tabbi wanda ke nuni zuwa ga sa shauƙi da kuma fadakarwa min ajali an yusbita aqidatan azima saboda ya tabbatar da wata aqida wadda take mai girma wa huwa annahu ta'ala fawqa kulli shay'in bi zati wannan aqida ɗin take bayanin cewa Allah madaukaki na saman komai da zatin wa annahu muhitun bi kulli shay'in ilma kuma ya kewaye komai da ilimi ya san komai ne kauli saboda fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace wa laysa yakhfa alaihi shay'un min a'mali bani adam kuma babu wani abu da ke boyuwa ga Allah na daga ayyukan yan adam fa iza alimna zali to in mun san wannan fa'idar sanin wannan din ita ce aujaba lana ta'zimuhu wal hadr min mukhalafati sai wajabta mana girmama Allah da kuma taka tsantsan da tsoro ga bidan saba masa li'annahu fawqana saboda yana sama da mu fa huwa alin alaina ya daukaka akan mu wa amruhu muhitun bina kuma al'amarinsa ya kewaye mu saboda haka mu ji tsoron kada in mun yi masa ba daidai ba ya kama mu da abin da ba za mu iya ba an gane wannan ita ce fa'idar sanin wannan ainihin wato eh, bayani da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama da mu kuma ya san duk abin da muke wa fil sifata sifatani lillah a cikin wannan hadisin akwai sifofi guda biyu na Allah subutiyya waɗanda suke na tabbatarwa wahiyar uluwul mustafadu domin qawlihi wallahu fawqa zalik shine al'ulu daukaka Allah yana daukake bisa bayan shi za a fa'idantu wannan daga faɗar manzo Allah sallallahu ce wallahu fawqa kulli shay Allah ina saman kowanne abu babu wani abu da yake sama da Allah wa salbiya akwai kuma sifa salbiya al-mustafadatu min qawlihi laysa yakhfa alayhi shay'un min a'mali bani adam wanda zamu fa'idantu da su ko da wannan sifa din daga fadar manzo Allah da yake babu wani abu da yake koyuwa gare shi daga ayyukan yan adam wala yujadu fi sifatillahi azza wa jalla sifatan salbiyatan mahdha ba a samun sifa salbiya tsantsa a cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala bal sifatun salbiya allati hiya an-nafyu mutadamminatun li thubuti eh, ala duk sifofin Allah da ake ganin su salbiye wanda suke nufin kore wani abu to sun kunshi ta bangare guda kuma kishiyar wannan tabbatar da wannan abin sai fuska mafi cika cikakkiyar fuska fayyun fa'anhu alkhafa'u li kamal ilmi da <coughs> sai a kore boyuwar wani abu ga Allah saboda cika ilimin an gani wa yunfa'anhu al-lughur li kamal quwwati a kore gajiya ga bidan Allah saboda cikar karfinsa Allah karfin da yake da shi ya fi karfin a cewa wani abu ya gaji ko wani abu ya gaji ta an gane wa yin fa'amul ajizu ni kama da kudrafi kuma za a kore masa gajiyawa gajiyawa ai sifa ce salbiya an gane ku to babu ita a cikin haƙƙin Allah da aka sai a kore ta gabaransu saboda cikar ikonsa wa ma ajbaha zalika da abin da ya kama da wannan faiza na fallahu an nafi hishe amina sifat na haka in Allah ya kore wa kansa wani abu na daga sifofi falmuradun tifa a cikin sifa anu ne kamalin zirziha to abinda ake nufi koruwar kore wannan sifar gabaran Allah saboda samuwar kishiyar cikakke a tare shi mana ya shi ba mai tsoro ba ne saboda cikar mai abincin in ya shi ba gajiyayye ba ne ya kore wa kansa gajiyawa sifa ce salbiya korewa to ina so ya tabbatar da cikar ikon in ce shi ba mai rauni ba ne ya korewa kansa rauni sifa ce salbiya korewa to amma ina so ya tabbatar da cewa shi kuma mai ƙarfi ne in ya ce shi ba jahili ba ne ba wani abu da bai sani ba to ina so ne in tabbatar da mutane cikar iliminsa cewa iliminsa ya kai a ce ga wani abu ko ya wuce a ce ga wani abu da bai san shi ba an gani to da haka da yawa malaman falsafa suka yi wata magana suka ci ta kamar zaurance sai su ce da kai allah ina nan tun babu babu babin ita ma babu ita to a shi allah yana nan tun wannan lokaci ke ne ma babu daga baya daga baya kan sabar da yake zama bar halitta to sai ka ah, to ya zai kwace da kai ina nan tun kan azal duk wani abu da zaka iya furta to halitta ne abin halitta ne to Allah ko ba abin halitta bane shi mahalicci ne to yana nan gabanin wannan da kake ba ko su ce da kai shi Allah a wajensa da abin da ka bayyana da wanda ka bayyana ɗaya ne ta makaho an ce abu dare shi makaho in an tafi da daddare an tafi da rana shi mai dame shi shi dai zai ba gani zai bada ko da rana ka tabba gani zai ba ko da daddare aka tabba gani zai ba saboda aka duk ɗaya to allah subhanahu ta'ala shi a wajensa komai duk ɗaya ne abin da ka bayyana da wanda ka bayyana shi duk ɗaya ne kayi a bayyane kayi a ɓoye kayi a ciki kayi a waje wannan shi duk ba damuwarsa ba ce tun ka gabanin ka yi ya san za ka yi da lokacin da za ka yi a lokacin da kai baka san ba za ka yi wannan abin ba ko baka san lokacin da za ka yi wannan abin da yawa na kan baku misali mutum yakan shirya yau in allah ya yarda zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza amma sai allah ya ga dama sannan ko ɗaya daga ciki in Allah ya ga dama duk abin da baka shirya za ka yi shi bai Allah shi zai sa ka yi to kaga wannan baya cikin shadul ɗinka na yau amma ya ɗauke ka ya sa ka saboda mai don nuna maka cewa kai ɗin ba kai ne da kanka ba akwai wani isasshe wanda yake gaba da wanda yake sama da kai wanda zai turta sa ka kai abin da shi yake so dole ko kai baka so da yawa idan na zurfafa ko na faɗaɗa wajen irin wannan bayanin sai na kan ce da wahala in ba gawa kake da ita ta kwana ba kasan gobe za ka je gabarta in ba mara lafiya kake da shi a asibiti ba gobe zan je asibiti to in allah ya ga dama sai ka wayi gari e, haɗa ka da gawar da duk abin da ka shirya za ka yi ba za ka yi shi in ka yi za ba kai ne ka mutu ba ke ko ya ɗauke ka kai ka asibiti in ka yi sa'a wanda dole sai kai ne za ka kai shi asibiti shi ya samu rashin lafiya in ba haka ba kai za a kai asibitin baka da lafiya sai ka shirya abin da za ka yi na mako guda in allah su ba su wata ya gaba ɗaya ko guda ɗaya ba za ka yi ba ciki ya saka kai abin da ya ga dama amma kuma duk da wannan baka da ikon da za ka kama masa hujja cewa Allah ai kai ne ka sa ne wannan abin in ga haka to kai ɗabi'a irin ta mushrike ke suka ce inda Allah ya ga dama ai da mu shirka da ya ga dama da mu haramta kan mu abin da muka haramta kawo nan mu a duk da haka ya baka kuma zabi a cikin ikon to wannan sifa ce ta Allah subhanahu wataala wanda mutane da yawa ya kamata su kalle su da yawa mutane ba su fahimci ma mai ake cewa sifa salbiya abin da ake cewa sifa salbiya duk wani abu da ya shafi korewa ga biran Allah to wannan abin da ake korewa ga biran Allah saboda tawaya da na ƙasa da take cikin wannan abin to amma a lokacin guda babu korewa tsantsa a cikin haƙƙin Allah da haka in ka kore masa kaza to kuma sai ka tabbatar masa da kaza in ka tabbatar masa da kaza to sai ka kore masa kishiyar wannan abin ka tabbatar masa da cikakken ilimi to sai ka kore masa rashin sani ko kuma ɓoyuwar wani abu gabaransa saɓanin ni ko kai ko kai ko ke komai ilimin mutum ko ai akwai wani a nan rayuwa ma wanda ya fi shi ilimi a cikin halittu duk ilimin mutum kowane ne a cikin rayuwa a kowane ya fi shi ilimi da aka sai Allah ya baka misali kalli annabi Musa da annabi Khidr ga malaman da suke ganin annabi sallallahu ba annabi bane magana mafi inganci annabi dukkanin su annabawa ne amma Allah ya ba wannan nau'in wani ilimi ya ba wannan nau'in wani ilimi wanda kowannen su ina kan nau'in ilimi irin nasa a kansa ne a yake gudana yake gudanar da al'amuran da nuna maka ne dan a nuna maka cewa wannan rayuwar fauka kulli dhi ilmin alim kalli annabi suleiman da tsuntsu huda-huda an zuwa ya ce da shi a haku bi malam ta hizbi na san abin da ba ku sani ba ba mu wuce aya ba ice na san abin da ba ku sani tsuntsu ne ba ike gaya annabin allah manzan allah wanda yake karɓar wa'ayi ice na san abin da ba ku sani ba bal shi hudu hudu dama a cikin rundunar annabi suleiman an samar da shi ne saboda shi annabi suleiman bai san ina za a samu ruwa ba tsuntsun shi ne in je zai tona ya tsatsa ga bakinsa in ya nuna musu nan wurin za a samu ruwa sai aljanu su zo su haka rijiya wurin mutane su samu ruwa haka kana tafiya cikin dokar daji ka je ka tarar da wata rijiya ka ruwa ya zai zo nan wurin ya rijiya eh annabi sulaiman a duniya ya mallaka kuma Allah ya ajiye rijiya tun daga wancan lokacin har duniya ta tashi ai ba abin da ya gagare shi bai ya sani wata rana ku za ku zo da haka sai aka turo aka yi muku wannan aiki shi Allah subhanahu ta'ala yana lura da sa yana lura da halittunsa ya san abin da zai gudana a cikin rayuwa gaba daya turo rayuwa gaba daya tun daga farkon ta har karshen ta ya sani da haka ya tattalu abin da ya kamata ya a ba mawaƙi ne iwaka ba ina yaban wani gwamna gwamnan sokoto shehu kan giwa ya ce kwamishinan ruwa har wani alkawar ya yi ce har inda babu kowa famfo yana kai bana ma'ana wannan shekarar sai an kai famfo inda ma babu kowa a jihar sokoto sai an kai gwamna in kana tafiya da a dazuka ba ka gani kawai sai ka tara an ja ruwa an kai a cikin dokar daji ka san da famfuna lokacin da hukumomi sun san kansu sun san me suke yi sun suna tuna Allah zai tambaye su suna tunanin su sun kwanta su sun sha sun ci sun sha sun yi sutura sun kwanta a wuri mai kyau mai kaza kaza kaza Allah zai tambaye su game da talakawansu wannan waɗanda ka mallaka a ƙaramar hukumar ko a jihar ko a ƙasar ka ya suka ci ya suka sha ya suka yi sutura ya suka kwanta ya suka yi lafiya ya suka yi ilimi ya suka hau abin hawa suka je suka dawo ya suka gudanar da rayuwa inda ka gudanar da taka Allah zai tambaye ka ta waɗannan kowa individual ne sai Allah ya tambaye ka game da kuma sai kai bayani na maganar wallahi ina da ministoci wallahi ina da kwamishinoni wallahi ina da kansuloni ina da advisors babu wannan magana babu dukkaninku za ku zo ku amsa sai ka gayyato su kuya aka yi in sun maka barin barin kanki da bori da sauransu da kai da karka ɗauka kai ka tsira baka tsira ba ka tsira ba An mutane idan su ya rufe suna neman mulki da san nauyin da annabi sallallahu alaihi wasallam rantsuwa ita innahu hasratun wa nadama asara ce cizon yatsa ne da nadama da suno da bakin ciki ranar tashin alkiyama ma ka ga yadda mutane idan su ya rufe sai sun yi mulki Allah ya ba ku sa'a ku je ku yi amma dai za ku amsa tambaya ba wani da aka ba shi mulki sai ya amsa tambaya ya shi Allah ya ba ku iko amsa to da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya shirya bayan sa rayuwa ga baki daya duk abin da suke bukata ya shirya to da haka karfe wannan mamakin huda huda tsuntsu ne amma ku ji abin da yake ga annabi Sulaiman annabin Allah manzan Allah mai karbar wahayi a hafsu bi malam annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa wasu abubuwan fiye tambaya kuma ba wani zai tambaya ba sabon zai tambaya ya zo a cikin kissa wata abin da wani bai hude ya zai samu zalla ya ce ka ce kai ka san eh, abin nan komai ina cin alkurani nuna min ina allah ya ce ga kwano kaza na alkama guraza guda kaza zai sai da yana na cin alkurani sai yana yana bin nan annabi sai sa aka kira wata mata mai aikin gurasa ya ce kwano guda na alkama gurasa kwaya nawa za ta yi ta faɗa ta ce ai wannan mace ta faɗa mai aikin kai kan cewa kai na na cikin alkwarin ke yana nan allah ce fasa lu ahalar zikirin kundin la ta'ala ai mu kusa ne ba ku tambayi wadanda suka sai kaga shadi da aya to amma mahallin shahid kuma a ciki a maganar da muke yi yanzu annabi inda ya san Gudasa kwano eh, abin na alkama kwano ɗaya gudasa guda kaza za ka yi ba sai gaya wannan mutum ba kawai wuce ma zai sani sai da yi sai da ya tambaya to haka rayuwa take duk abin da duk inda kake da ilimi akwai abin da baka sani ba da aka yi mamu shafi waɗansu suka aibanta shi wai ƙwayano ilimin nasu yi yaushe mai karatu kaza kaza kaza sai ce kulli mai yadda ilil ilmi ma'arifatan arabta shay'an wa a ashiyau wanda duke da awariya na da ilimi shi ya san wani abu a ilimi ga ya masa ka san wani abu ne kawai na ilimi abubuwa da yawa ba su su kuma gaskiya ne abubuwa da yawa duk ilimin mutum abubuwa da yawa da ta shi to Allah subhanahu wataala shi ba shi da irin wannan da aka da ya kore koyuwar wani abu ga yan adaga sanin wani abu game da abubuwan da suka shafi yan adam to wannan kuma zan tabbatar da sifa ce cikakkiya ta ilimi ga Allah cewa babu wani abu da bai sani ba Allah kadai shine babu abin da bai sani an gane فإذا نفى الله عن نفسه شيئا من الصفات da haka in Allah ya kore wa wani abu da daga sifofi balmuradun muradu intifa'u sifa anhu likamali ziddiha to ma'anan wannan saboda an kore wannan sifar ce domin tabbatar da kishiyarta cikakkiya ga Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukake ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm al sina ba ta daukar Allah ballantana nawm as-sinatu an-nu'as as-sina shine gangadi wannan nawm al izfa'ul al-amiq bacci kuma shi ko an nau shine ainihin wato abin nan gangadi wanda yake mai zurfi wato hanguri wanda yake mai zurfi mutum ta yadda zai zama to ya fita daga hankalinsa gaba daya wa zalika li kamali hayati wa qayyumiyyati wanda abin da yasa ya kore wa kansa gengedi da bacci saboda cikar rayuwarsa da kuma tsayuwar iz law kana al hayati lahtaj ila an-nawm dan da ina da rayuwarsa rayuwarsa tawayya ce to da ya da ya bukatu zuwa ga bacci walau ma ma kana qayyuman ala halki? da kuma za a ce ya kwanta yayi bacci to da ya zama to bai tsaya akan bayansa ba kenan na hina yanamu la yakunu hunaka man yaqumu alayhi dan an ce Allah yayi bacci to lokacin da yake bacci ba wanda yake sa ido akan bayi kenan wali hadha kana ahlul jannati la yanamuna li kamali hayatihim da haka ne aka ce yan aljanna ba sa bacci saboda cikar rayuwarsu kawai kowane lokaci awa 24 mako guda wata guda shekara guda har abada suna cikin jin daɗi ne kawai nan rayu to karka ce ba bacci ya rayuwa ba za ta yi daɗi ba abin da yasa kake bacci a nan duniya ba wani abu ne gajiya ka yi aiki ka gaji dole ka kwanta karka ce ta ni ba aikin da na yi a'a wannan numfashin ma da kake yi kawai menene aiki ne abinci da kake ci aiki ne in a kwance kake ma aiki kake yi saboda kana aikin korar gajiya ne don ka tashi ka ci gaba da wasu to da haka aka ce aljanna babu bacci saboda cikakkiyar rayuwa da ake da ita a gidan aljanna an gani ولأن النوم في الجنة يذهب عليهم وقت يذهب عليهم وقت بلا فرح wala سرور wala kuma saboda yin bacci a gidan aljanna zai tafi warwa da 'yan aljanna wani lokaci wanda babu farin ciki a cikinsa babu walwala babu jin daɗi li'anna surura fi da'im saboda farin ciki a gidan aljanna har abada ake yin sa wani sirri kenan na rashin bacci yanzu idan kana murna kana farin ciki zaka zaka bacci yanzu misali mu dauka an daura maka aure ko wanda aka daura masa aure lokacin da ake daura auren nan ba farko ana ta walka jami ba ana kaza kaza kaza kaza zai yi bacci a wannan lokacin a'a sai dai in ya shiga ɗakin matar hankalinsa ya dawo jikinsa in nutsu gabansa suka abin nan to sannan kuma sai bacci ya sami shi amma yanzu dai da ake ɗaurin aure to babu wannan magana to farin cikin aljanna haka yake continuous har abada a cikin farin ciki ake kamar ango kake kullum kamar sabon ango lokacin hada-hadar biki an gane kuma ango duk ran da ya shiga ɗakin matarsa ai wannan daren in ba ya sa ba kildawun za su suna hira ba zan bacci saboda ne wani abu ne da aka tasa a gaba ake ta san ya tabbata ya tabbata ya tabbata sai yau Allah ya tabbatar da shi to irin waɗannan abubuwan ainihin Allah su bada wata ala ta tala ga 'yan aljanna gidan aljanna to da aka babu ma wata hanya da bacci zai bi ya zo su. da yana tsoron rafi hadayin wani an da nauma huwal wafatu sobura kuma saboda bacci mutuwa ce ƙarama waljannatu lamo ta fiya ita kuma aljanna babu mutuwa cikin. walaysa fi na nafiyun babu wata sifa ku da aka kore ga Allah tsantsan korewa li'anna nafiyal mahd adamun ah, adam saboda korewa tsantsa rashi ne la sana'a fihi wala kamal babu yabo a cikin sa kuma babu cika bal huwa la shay a'a naka ce an kore kaza ma to wannan ya zama ba wani abu bane kwata kwata wali annan nafaya ahyanan Eh, eh, yaridu li kaunin mahalli gairu qabilillah kuma saboda wani lokacin akan kore abu saboda mahallin da aka kore wannan abin gabanansa ba zai iya karɓar wannan abin ba mislu qaulika aljidaru la yazlim kamar ka ce ai bango baya zalunci ah, bango zai iya zalunci bango zai iya zalunci mar wannan bangon zai iya zaluntar ka yanzu ka tashi sai ka buge ga kakashin gida jikin nan sai ka buge ka ce bangon nan ya zalunce ka ina ruwan su shi wa ya zalince kan shi kai ka zalince kanka bal da ka dingina ma zaluncin zuwa gare shi kayi wani zaluncin kuma da saboda ka dingina masa abin da shi ba ya iya karɓa wannan abin ko a kan hanya ka zo ka ga bango sai dai ka ce wanda ya wannan ginin ya zalunce ni amma ba za ka ce bangon nan ya zalunce ni saboda mai bango zai yi da kansa ne an gane wa kono na fiye zanni zamma kuma wani lokacin zai iya zamantowa kore zargi ya zamanto zargi ne kama fi qaul kamar cikin wata magana da su zo ite qabilatun la na bi matin wala na nasu habbata habata ya ce qubaila wata yar ƙabila, ba kabila ba ku gyara qubaylatun la na bi ma. yake wata kabila mai rauni wadda ba za su ba su iya yin ba su da ba su iya yaudarar wanda ya amince musu wala yuzlimuna an-nas khardali kuma ba sa zaluntar mutane daidai da kwayar komaiya fa nafal gadr fa nafyul anhum wa zulmi laysa madhan nan da ikore zalunci ko yaudara da zalunci ga su ba yaban su bane bal huwa zammun yumbiu an ajizihim wa da'fihim a'a yana zargin su ne yana aibanta su saboda wai sun gajiya ne ba za su iya suna da raunin da ba za su a ubaila yar kabila to karamar kabila za ta yi zalunci ne ai ba za su iya ba a yanzu misali kamar yanzu mu da muke rayuwa a wannan lokacin a ƙasa ta ce ga manyan ƙabilu ga ƙananan ƙabilu a haka ake cewa waɗannan masu ƙananan ƙabilu suna yin zalunci suna yi haikewa wani ba za su iya an gani bar abin kuma da yake faruwa yanzu a je a ziga su a ba su makamai waɗansu eh, tambadaddu waɗanda ba su son zaman lafiya su su ziga su ce su amma da initially su ba za su yin komai ba an gani to rashin yin nasu ba wai don a ce ai ba su yi ba ba yabo ba ne an kore shi ne gaburan saboda gajiyawarsu ba za su iya ba to abinda ba za ka iya bayya za ka sai za ka yi shi da an gani wa qala akhar wani ma mawaki yace lakinna qaumi wa in kanu zawi hasabin laysu min ash-sharri fi shay'in wa in hana يجزون من ظلم من ظلم أهل أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا yace lakin na kaumi sai dai ni mutane na wa in kanu zawi hasabin ko da dai masu daraja ne laysu min ash-sharri fi shay'in wa in hana babu wani abu da ke tare da shi na sharri ko mai kankantarsa wato abin nan ko da sharri ya zamanto kaskantaccen abu ne to su ba su da wani matsayi a cikinsa zuna min zulmi ahli zulmi magfiratan suna yin sakayya ga waɗanda suka zalunce su da yi musu gafara fi musu afwa wa min isaati ahli su'i ihsana kuma in wanda suka muna musu suka muna na musu su maimakon haka sai su kuma su kyautata musu wannan shi ma ba yaban su yake ina muka aka gano ba yaban su yake ba da yace falaisu min ash-sharri fi shay'in Allah ya sai Allah ya madaukaki yace eh, menene wa ya yaf'al zalika falaysa min Allah fi shay wanda ya aikata haka shi ba komai bane a wurin Allah to wai su a cikin shanu ma ba a dauke sa bakin komai ba to kenan abinda suke duk dalilin gajiyawa ne amma idan da mutum zai zo dan kai kamo na na masa shi ya kyautata maka to wannan kuma kaga abu ne wanda mutum ke shi in kira zuwa gare shi kana da ikon da zaka dama kana da ikon da za ka nasa ba maka yafe wanda ya zalunce ka kai karka zalunce shi wanda yi maka ba daidai ba kai karka yi masa ba daidai ba wanda ya taka alfarmarka kai karka taka alfarmarsa tare da cewa kana da dama da za ka taka alfarmarsa amma ka kyale shi to wannan shi ne kayi shi da izza saboda ya san ka'ita amma sai ka kyale shi amma dama bayan da za ka yi zai yi da abin nan da wasu suke shafaɗin da ya fi ƙarfinka sai ka da shi wasa an gane ku to da haka ainihin wannan abin nan din a wani lokacin a kore wani a wata sifa ta kaskanci ga biran mutum ba yabansa ake ba kaskanta shi ake shi ne mala kawo waɗannan misalan to shi Allah subhanahu wata'ala shi kuma duk abin da aka kore ga biransa ba wai dan abin ya gagare shi bane a'a saboda cikar kishiyar wannan sifati a tare da shi ina da wannan sifa din cikakkiya to da haka aka kore da haka da yace la yafa alayhi shay'un min a'malil ibad babu min a'mal bani adam babu wani abu da yake koyuwa ga Allah na daga ayyukan yan adam ina so i tabbatar da cikar ilimin Allah ne subhanahu wata'ala to da fata Allah ya tabbake mu ya sa mu dace da wannan mun kawo karshen fashin baki da malai akan matani da shi malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo a cikin kitabut tauhid insha Allah Allah ya kai mu mako sai mu fara bin fashin baki na shi malam muhammad bin salih al game da masail da shi malam muhammad bin abu ya kawo da fatan abinda muka faɗa ya zan daidai ne allah ya ba mu lada inda muka kure kuma allah ya fi mana abin da yake na aiki ne allah ya ba mu ikon aiki na nesanta kuma allah ya ba mu ikon nesanta allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai allah ka ba mu kyau a duniya allah ka ba mu kyau a lahira Allah tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته